de 2014, j'ai donné ma vie au Seigneur mm. et This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya sunana Murtala Faruk Sanyinna tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 30 ga watan Janairun shekara ta 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar kula da sahihanci abinci da magunguna ta Najeriya ta rufe sananniyar kasuwar nan ta Aba da ke jihar Abia wadda ta yi kaurin suna wajen hada-hadar jabun kayayyakin abinci da na sha da na magunguna. akan wannan ne kuma muke fatan za ku kira can anjima idan mun buɗe layukan mu domin bayyana ra'ayi za mu kuma kawo muku shirin yanayi da muhalli to amma kafin duka waɗannan ga hafiz ya zo da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran jami'an tarayya da na yanki a washington dc da ke nan amurka sun faɗa a yau alhamis cewa babu wanda ya tsira da ransa biyo bayan wani karo a sama tsakanin jirgin fasinja na kamfanin american airlines da wani jirgi mai saukar ungul na sojin amurka a kusa da washington da daren ranar laraba sannan ana ci gaba da aikin zakulo garowakin jirgin na american airlines wanda psa airlines ke aiki da shi yana dauke da fasinjoji da ma'aikatan jirgin 64 yayin da jirgi mai saukar ungulu yake dauke da ma'aikata uku da aka bayyana a matsayin jirgin bayar da horo jiragen biyu sun yi karo yayin da jirgin fasinjan ke dab da inda zai sauka a filin jirgin sama na reagan da ke wajen washington a arlington na jihar virginia sannan ya fada cikin kogin port mark da ke kusa da filin jirgin saman. a wani taron manema labarai a filin jirgin a ranar alhamis shugaban hukumar kashe gobara da kai agajin gaggawa na birnin washington dc john dinelli ya ce ma'aikatan gaggawa sun kai ɗauki na kiran da suka samu daga filin jirgin da misalin karfe 8 da minti 48 na dare agogon yankin da yake nuna cewa an yi hatsarin jirgi a kusa da filin jirgin saman. rundunar sojin isra'ila ta ce an sako wasu mutum takwas da aka yi garkuwa da su da suka hada da 'yan isra'ila uku da 'yan kasar thailand biyar a ranar alhamis yayin da isra'ila da kungiyar hamas suka yi musaya ta uku na waɗanda aka yi garkuwa da su da kuma fursunoni a ƙarƙashin yarjejeniyar tsagaita wuta don dakatar da yaƙi na tsawon watanni sha biyar a gaza an sako sojan isra'ila a gan baga ga kungiyar agaji ta red cross a sansanin 'yan gudun hijira na jabaliya a arewacin gaza sannan sun tafi isra'ila inda ta sake haduwa da iyayenta mun gode allah da muka kai wannan lokaci kuma jarumarmu a gam ta dawo gare mu bayan kwanaki 482 a hannun abokan gaba a cewar wata sanarwa da iyalan barga suka fitar sa'o'i bayan haka ayarin motocin kungiyar agaji ta red cross sun bi ta cikin wani yanayi mai cike da rudanin cunkoson jama'a a kudancin birnin khan yunus na gaza don kai wasu 'yan isra'ila biyu da 'yan kasar talan ga sojojin isra'ila labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Kasar Uganda ta tabbatar da bullar cutar Ebola a Kampala babban birnin kasar, inda aka tabbatar da majinyanci na farko ya mutu daga cutar a ranar Laraba, kamar yadda ma'aikatan lafiya ta kasar ta bayyana. Mara lafiyar wani ma'aikacin jinya ne a asibitin Mulago da ke babban birnin kasar, tunda farko ya nemi magani a wurare daban-daban, ciki har da Mulago bayan kamuwa da alamomin cutar kamar zazzabi. Majinyacin ya gamu da gazawar gaɓoɓi da yawa. kuma ya mutu a asibitin mulago national referral a ranar 29 ga watan janairun da ya wuce samfuran da aka ɗauka bayan mutuwar sun tabbatar da cutar ebola samfurin sudan bisa wurin yaduwa a cewar ma'aikatar jami'an ukraine sun faɗa a ranar alhamis cewa wani harin jirgi mara matuki na rasha ya kashe akalla mutum hudu a garin sumi da ke arewa maso gabashin ƙasar. kasar gwamnatin yankin sumi ta ce wani jirgi mara matuki ya afka wani dogon ginin bene kuma harin ya kuma jikata mutum tara ranar sojan ukraine ta ce ta harbo 37 daga cikin 81 na jirage mara matuki da dakar rasha suka harbo cikin dare sojojin sun ce an harbo jiragen ne a yankunan chakhasi dinifro kason kirkova kiev poltava odessa sumi da zitomir gwamnan odessa ole kifa ya faɗa a shafin na telegram cewa tarkacen jirgin mara matuki ya lalata wasu gidaje guda biyu wurin ajiyar hatsi da kuma asibiti ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa a ranar alhamis cewa ta harbo jirage marasa matuka uku na ukraine a cikin dare a belgrade da wasu jirage marasa matuka biyu a bryansk daga ƙarshe shugaba paul kagame ya ce rwanda a shirye take ta yi gaba da gaba yayin da ya yi watsi da sukar da ake masa kan goyon bayan 'yan tawayen m23 da ke dannawa kudanci a ranar alhamis a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo bayan da suka kwace babban birnin goma 'yan tawayen m23 da ke samun goyon bayan sojojin rwanda sun yi tattaki a goma a cikin wannan makon kuma a halin yanzu sun doshi bukabu babban birnin lardin cuba ta kudu da ke makwabtaka da shi a wani rikici mafi girma tun shekara ta 2012 da aka kwashe shekaru da dama ana gwabza fada Kasar Rwanda dai na fuskantar suka daga kasashen duniya kan matakan da take ɗauka a gabashin Congo inda ta sha shiga tsakani kai tsaye ko kuma ta hannun yin mayakan sa kai a cikin shekaru 30 da suka gabata bayan kisan kiyashi da aka yi a kasar Rwanda. sai dai yawaitar kushewa da ake yi wanda ya hada da jamus ta soke tattaunawar bayar da agaji tare da ruwan da da birtaniya da ke barazana hana tallafin dala miliyan 40 na duk shekara ba shi da wani tasiri a fili karshen labaran duniyar kenan. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc hukumar kula da sahihanci abinci da magunguna ta najeriya wato nafdac ta bayyana dalilanta na rufe babbar kasuwar aba da ke jihar abia yankin kudu maso gabashin kasar wadda ta yi suna sosai a hada-hadar kasuwancin jabun kayayyakin ci da na sha da kuma magunguna hukumar ta nafdak ta ce wannan kasuwar na zama wata babbar barazana da ke da hatsarin gaske ga lafiya da kuma rayuwar jama'a wakilin mu lamido abubakar sokoto ya kuma na da karin bayani hukumar dai ta nafdak ta ce kasuwar dai ta shiga sigar zama wata alloba a kasar na hada-hadar kayayyakin jabu masu hatsari ga rayuwar jama'a wannan ta'asar dai ta samar da kayayyakin jabu ya sa hukumar ta nafdac ta rufe kasuwar dungurungun. mr martins oliyamide shine shugaban hukumar ta nafdac da ke yankin kudu maso gabashin kasar yana cewa ne muna sane da cewar najeriya a yanzu babu wasu kayayyakin lemu na roba da na kwalba da babu jabinsu kuma ba su dauke da rijistar hukumar nafdac a duk faɗin tarayyar ƙasar nan kuma zai wuya ka bambanta su kuma duk ire-iren su ne aka samu a wannan kasuwa ta aba ba za mu taɓa lamun cewa ba da hakan ya ci gaba kuma tuni gwamnan jihar abia ya ba mu dama mu kakkaɓe duk wasu ɓata gari musamman da lalatattun kaya. Na ji ta bakin wasu 'yan Najeriya da suka fada hannun sayan jabun kayayyaki musamman na magunguna gama ma abin da suke ke cewa wannan tana cewa ne sunana amaka ta ce ni manaja ce a wani kamfani kuma na sha sayan jabin magunguna kuma jabin lemun kwalba ya zama ruwan dare a sassa daban-daban na najeriya kuma mataki dai da aka ɗauka abin yabawa ne ita ma wannan ta ce ta ce ra'ayina ya yi daidai musamman matakin da aka ɗauka na dakatar da jabin magunguna ko a shekaran jiya ma sai da na saya wani jabin magani bayan na yi amfani da shi na fahimta baya da nafdak nomba masana harkokin magani dai na ci gaba da tsokaci dangane da jabin magunguna a kasar mustapha ahmad wani masani ne na ingantattun magunguna a najeriya hakan ne akwai babban kalubale gaskiya wajen yawaitan magungunan jabu a cikin kasuwanninmu ko kuma a fannin lafiya to ƙoƙarin da pharmacists suke yi wajen ba da services nasu shine ana iya kokari a tabbatar an kawo magungunan daga eh, sources masu kyau to akan samu ɓata gari da dama gaskiya da suke shigo da magani bai bi ta hannun naftak an duba ba eh, nan ban jabu lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria Ta gaida Lamido Abubakar kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC A kan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake bukata za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma a sashen hausa.com. Kamin mu je ga buɗe layukan mu mu soma da wannan shirin na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau shirin yanayi da muhalli zai mai da hankali kan batun samar da makamashi mai tsafta da kuma wayar da kan al'umma kan wannan batu na makamashi mai tsafta. Sunana Aisha Mu'azu. Ƙasashe a faɗin duniya suna ƙoƙarin rungumar sabbin hanyoyin samar da makamashi mai tsafta kuma mai ɗorewa. Wato fasahohin zamani masu amfani da abubuwan da ba sa gushewa kamar iska, ruwa, rana da dai makamantansu. Sannan ba sa fitar da gurɓatacciyar iskar carbon. A taron sauyin yanayi na COP26 wanda ya gudana a birnin Glasgow, Najeriya ta yi alkawarin daina gurɓata muhalli da iskar carbon zuwa shekarar 2060 sannan ta samar da dokar sauyin yanayi wanda zai ba ta damar cimma wannan manufa sannan wanda ake kyautata zaton zai yi tasiri a fannin samar da ayyukan yi da ake karancin su a ƙasar. Wai shin wani mataki ƙasar take ɗauka don ganin cewa ta cimma wannan manufa tata? mayar kenan da na yi wa injiniya yahaya ahmad shugaban wata kungiya mai zaman kanta developmental association of renewable energies a kaduna wato tabbas a najeriya muna da wato arzikin makamashi sosai wadannan makamashi masu tsafta ko kuma mara gurbata yanayi amma dai a ce daga hasken rana gashi muna da shagunan ranar ma muke yi ana rana musamman yanzu sai ga mutane suna kokarin neman inuwa ko kuma musamman karkashin bishiyoyi a zauna a yi harkokin da za a yi sannan ga da iska kuma wurare da dama ko iska kamar su katsina su jos da irin su mai maiduguri haka sannan kuma ga da ruwa wannan dai ruwa na rafi da koguna da abin nan ga sunan da yawa iri-iri ba ma adadin su inda za mu kirga ma sannan kuma ga da iskar teku bakin gaba teku mu abin da ya kama tun daga badagiri har zuwa Kalaba kusan kilomita ɗari 800 zuwa dubu kenan muna da iska daga teku. To waɗannan duk da za a yi amfani da su za a daure a dage a yi amfani da su da amma ba ma bukatar komai kuma har ma sauran kasashen nahiyar Afirka ta yamma duk za mu iya ba su makamashi ko kuma wutar lantarki. To amma abin takaici shine sai kaga an yi watsi da wannan ana nan dai ana ta kan wai a yi thermal energy ne wato a yi amfani da gas ko kuma man fetur ana kona su ana samar da makamashi wanda kuma bai isa ma kuma yana gurɓata yanayin ma gaba daya alhali kuwa hasken ranar ma kawai domin ko ina kasan akwai rana hasken ranar ma kawai in za a amfani da su kai ba ma kasan gaba ɗaya ba a ce za a ɗauki yankin maiduguri yankin borno da yobe inda suke da hamadar nan a ce dak za a amfani da wannan filin hamadar a kafa waɗannan na'urorin wanda ake ce musu solar panels masu kawo wutar lantarki wato nan kawai a waɗannan jihohin biyu kawai in za a amfani da su sun isa a ba najeriya dubu ta gaba ɗaya kuma abin nan ba wai ba za a iya yi ba ne za a iya yi akwai halin da za in ma ba a yi ɗin aka ranci kuɗi aka yi ɗan kuɗin nan zai dawo akan wato kuɗin da mutane ke biya da kuma wasu taimako da za a samu da ƙasashen waje kamar ɗinkin duniya inda ake ba da abin da ake kira carbon credit wato duk inda aka yi ƙoƙari aka daina gurɓata yanayi ta hanyar fidda hayaƙi wato carbon dioxide mai ta yanayi duk kowane ton na hayaki da aka daina amfani da shi aka ɗau wani mataki wanda zai dana amfani da wannan fito da wannan hayakin to ana bada wani tallafi ko kuma kuɗi da ake kira carbon credit a duk wannan ba mu amfani da su to abin ta kai sai ka ce wai shugabanni ba sa gani ne ko ba su sani ba ne ko mai kawo mai ke kawo irin waɗannan gaskiya ba sani ba amma inda Najeriya take yanzu da ba za a ce ana karancin makamashi ba musamman mu a arewa gamu da ranar da ruwan da komai amma ba fasahar da za a iya bi ko kuma an ki abi waɗannan fasahohin sai ga cewa da an ɗan wani ɗan tarzoma kaɗan ko kuma da gangan ma ka samu wasu 'yan ta'adda ko kuma 'yan banga a ce sun je sun kada wasu hanyoyin kawo lantarki zuwa arewa sai ga an kamar kwanakin ba da aka yi an yi kusan sati biyu ko sati uku na ba wutar gaba ɗaya wai saboda 'yan ta'adda sun je sun yi menene hanya abin nan sai an gyara kuma har yanzu ana cikin wannan matsalar to kin ga ko ka tambaye ni ina Najeriya ta kasance Najeriya tana nan a baya baya kasashen ma da ba su da ranan kamar mu sun ci gaba sosai sosai alal misali a Jamus yanzu inda ranan da muke da shi suna da rabin sama ai da sun ci gaba amma duk da haka amfani da suke da makamashin ranar ma Duniya ma gaba da wanda China ina jin ba wanda yake gaban su kan amfani da hasken rana. Shi kuma masanin sauyin yanayi Saifullahi Muhammad Bilbis ya yi ƙarin haske akan wata mukalar da ya gabatar mai taken Green Energy and Climate Change a pathway for sustainable development in Zamfara State, Nigeria. Wato makamashi mai tsafta da sauyin yanayi, hanyoyin samar da ci gaba mai dorewa a jihar Zamfara a Najeriya. na yi wannan presentation din akan green energy da kuma climate change riba da matsalolin suke faruwa da kuma rashin sanin yi climate change da kuma yi green energy a nan saboda mutanen suna da rashin fahimta za a ce kuma a ce ba amma san me ake nufi da climate ba wani ma idan ka ce mishi climate zai kamar me kake nufi da climate saboda ba a ganin abu ya nuna kun za a iya cewa kashi da rake daga matsalar climate change. to komai dai kawai ana ji dukun daji ne ba a san ya abin yake tafiya ba to shi muke dan ƙara wayar da kan al'umma game da ni green energy kuma climate change sannan kuma ya zai taimaka ma al'ummar mu musamman yankin mu na Zamfara da ma arewacin Najeriya gaba daya akwai kanancin sanayya da fahimta na wannan bangaren shi ta ɗin kuma sai ne magana a game da ci gaba ta fannin amfani da wannan solutions wanda suke za su taimaka kamar irin sola da aka shigo da shi a samu wutar lantarki ba wadda aka yi layin gari ta can shekarun baya ba ta city ta wadda ake jirgin da ruwa kuma kamar irin gas cooker ake aiki da shi yanzu wanda mm-hmm. kin ga ba kamar da wanda ake aiki da su da kamar irin itacen da ake ɗebowa daga daji a zuwa kone mm. ko kuma gawai to mm-hmm. muna son arawa da kan al'umma a daina zuwa ana katsa itace cikin daji ana ƙara emitin wannan carbon din yana taimaka dumama yanayi wanda hashi ne ke ƙara affecting wasu abubuwa ana samun rashin ruwa ana samun fari ana samun karancin wanda kuma at the end of the day zai impacting population na mutum da koyaushe ana ƙara samun karuwa mutane kuma sai ga in wannan matsalar ta climate change za ta zo daga baya ta bamu matsala gidan samu abincin mu kuma alhamdulillah bayan ma na gama wannan presentation din cikin sati ɗaya ma sai shi kwamishina na fannin muhalli shi da kan shi ma zai magana akan abun kuma lallai na ji sosai gaskiya da na ga magana a that means ana jin magana mu kuma an saurari abin da muka faɗa gwargwado alhamdulillah gwamnati ma ta yi magana akan shi cewa kar a sake sare itace haka nan ba tare da an shuka wasu ba kuma an sa an ja layi dangane da masu wannan ayyukan. To a matsayin ka na masanin wannan al'amari na sauyin yanayi abin da gwamnati take yunkurin yi na sanya iyaka a bangaren tsare itatuwa abu ne mai kyau daidai akwai wani kalubale da ake yawan fuskanta a wannan fanni ba wai ba hmm. doka ba akwai dokar amma kuma hmm. tabbatar da ita sai kasance hmm. matsala ko akwai wata shawara da kake gani ya kamata gwamnati ko kuma hukumomi da suke da alhakin daukan wannan mataki su yi amfani da shi don tabbatar da cewa an kiyaye kuma an hukunta duk wanda aka samu da saba wannan doka. Yake da farko kin ga abin da magana akan shi ma sadan yi wannan presentation din nawa na ƙara karfafa magana game da policy akwai dokokin eh, abin da kawai kenan ba a tabbatar cewa lalle mutane sun bi wannan dokokin saboda an sha yin waɗannan dokokin an ta sawa kala kala kuma har ana ana kan sawa din amma still ba wani canji saboda ita kanta gwamnati din um, sauke sai bata mai da hankali sosai game da wannan bagiran ba so nan ne ake samu wannan problem so abin zan bada shawara a nan shine na daidai wannan a tabbaci an karfafa wannan dokokin nan ɗaya kenan na biyu kuma ita kanta gwamnati za ta yi haɗin gwiwa da kamar irin NGOs haka masu kula da waɗannan abubuwa tunda mu kan muna aiki da wasu NGOs wanda suke advocating for waɗanga issues na climate change da amfani da clean energy so ta yi mhm. dinga yin haɗin gwiwa da ƙungiyoyi masu zaman kansu kenan da kuma mhm. sauran mutane ma irin wanda suke yi individually ko kuma a matsayin ƙungiyoyi idan cewa mhm. akwai wani haɗin gwiwa da ana ƙara kuma kan al'umma game da matsalolin da ke tattare da um, shi wannan issue na climate Mai sauraro abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya amince, za mu dora daga inda muka tsaya a yau. Yanzu a madadin bakin namu injiniya ya haya Ahmad da Saifullahi Muhammad Bilbis da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka musamman ma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, Aisha Mu'azu ce take cewa ku huta lafiya. To madalla lokaci yayi da za mu buɗe layukan mu domin ba ku damar bayyana ra'ayi kamar yadda muka ambata can farko kan yawaitar jabun kayan ci da na sha da ma magunguna a kasashen mu na nahiyar Afirka da kuma yadda suke shafuwar rayuwarku. Lambar da za a kira ita ce sifili biyu biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma sai an fara da saka alamar tarawa da ɗaya sannan a zuba waɗannan lambobin yanzu haka muna da mai kiranmu na farko daga zamfara wake kan layi daga jihar zamfara Assalamu alaikum wa rahmatullah wannan aminin ka ne kuma abokin ka daga zamfara Nasiru Hussaini mai gwanjo ke maka fatan alheri. To madalla malam Nasiru menene ra'ayinka? ra'ayina na na je magana da kake a kai ne da cewa sama sama amma rediyon ne ke a kan asini ake magana ma saboda rediyon na yana da saukewa. Muna magana akan yawaitar jabun magunguna da kayan abinci da kayan shaye-shaye da ake yi na jabu waɗanda ba su da lambar hukuma ta nafda ko abu makamancin haka. Tabbas eh, gaskiya abin yana addaba mutane masu a Najeriya. za ka ga an ɗauko magunguna an zo an su a cikin kemis tafi suna yi kuma ɗauko na shaye shaye su ta ga yara wanda za su je makaranta ko direbobi suna an sa suna shaye shaye zuwa ya tashi kai yana daga cikin afirka ga ake yawan samun asarar a nan arewa maso yamma kiran da muke yi gaskiya hukumar NDA ta ɗauki mataki da a kan waɗanda ke faruwa akan wannan mayagun koyoyi kenan a taban al'umma musamman ta mu arewacin Najeriya. To Madalla to muna godiya kwarai da gaske bari mu je jihar Nasarawa wake kan layi a Nasarawa. Bashir Fela ne daga nan lafiyan bari-bari. To madalla a bayyana hmm. mana ra'ayi. a ganin gaskiya yana da kyau ita hukuma da take kula da waɗannan miyagun kwayoyi ta tsaurara bincike da kuma gudanar da aikin ta yadda ya dace. Saboda mun lura da yanayin da miyagun kwayoyi kusan abin ya zama ruwan dare ga duniya. Sako-sako lungu-lungu ana sarrafa su kuma ana sai da su ba yadda ya kamata wasu ya kamata ce a ɗauki matakai saboda gudun abin da zai biyu baya muna fatan hukumar yan jele tana ji kuma za ta ɗauki matakan da ya dace a tashi lafiya. to muna godiya bari mu je jihar kaduna wake kan layi a kaduna. awa alaikum ya kokari aiki. A ah, lafiya alhamdulillah. Ya san kishin Najeriya daga nan karama kuma ba a jihar Kaduna. Na'am. gaskiyan al'amari na ji ana magana kan abin da shafi harkar siyasa ko ba harkar siyasa muke magana muna maganan yawaitar jabun kayayyaki irin lemun sha da wasu abubuwa waɗanda ba su da rijista da kuma ma magunguna waɗanda suke na jabu a najeriya na so to kasken al'amari wannan abu ya riga da ya kamari a najeriya ni fa kana ji abun da yake bani mamaki za ka ga hukumomin mu suna fita kasashen duniya suna ga yanayin yadda suke tsare-tsare su na kula da lafiyan al'ummomin kasashen to amma kuma mu a najeriya musamman za ka ga hukumomin suna sanar amma sai ga an yi turus da abu to kiran nake son yi ma ainihin hukumar najeriya ya kamata su sa ido a irin wa'annan abubuwan kamfanonin da suke sarrafa wa'annan abubuwan wa'ansu da suke marasa ke da suke jawo ma mutane da dudori. to madalla to muna godiya bari mu bari mu nufi jihar bauchi saboda lokaci wake kallaye a jihar bauchi. sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to madalla a bayyana ra'ayi to ra'ayina lallai wannan yana da kyau ita gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi su buɗe wa'innan ofisoshi na kula da wa'innan haƙƙoƙi a ƙananan hukumomi idan aka buɗe ofisoshi a ƙananan hukumomi shine zai ba da dama su kula da ko ina lungu da saƙo in aka buɗe ofisoshi a ƙananan hukumomi lallai zai taimaka na gode mai magana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To bari mu je makwabciyar Najeriya a jamhuriyar Nijar. Da wa muke tare a Nijar? Na Nijar kana tare da mu ba ma jin ka sosai. Eh, ina tare da ku. Yawwa wake kan layi. Assalamu alaikum Faruk Sa'ina. Wa alaikum. Eh, magana Umama Ali shugaban kulon Murri a don gwamnati a cikin jahorin Nijar. lalle kamar najeriya ya kamata kamar ƙungiyoyi ko an da cikin kayi da aka yi da aka yi masa sabida kun ga mun sai sai Niger akwai kaya na fare akwai wadanda ba na fare kun ga sai dan yi fare kin sun su kun su mun shabu kuma da mazan gongo da aka saka ana kawo nan Niger mana sai akwai wasu kai ko su cikin ai ba sai mazan gongo su ba kuma ana kawo na ana sa mutalar kasu ya gode mu America kuma ma Allah da shugaban kullum bare a redo don jiya a cikin Niger to madalla sai kuma jihar Kebbi wa muke tare da shi a Kebbi Eh, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Murtala Faruk Hussein na tana magana da ɗan Asabe mai fata ya wuri. To malam ɗan Asabe menene ra'ayi? ko ra'ayi na dai gaskiya su sabilin lahi a idan muka dubi halin da Najeriya take ciki daga iyaka gaskiya akwai bargurbin jami'an tsaro waɗanda suke biri ana shigowa da wasu haramtattun kaya waɗanda ba su dace ba gaskiya ya kamata a ɗauki mataki. sannan nan cikin najeriya duk inda aka samu ana buga menene waɗanda bai kamfa wanda ba ba su da lafi ya kamata gaskiya a musu koyar nufiya a musu hukunci mai tsanani to wannan shine ra'ayina to madalla muna godiya dan asabe bari mu je jihar kaduna wake kalla ya jihar kaduna to sunana ibrahim alarama daga cikin kaduna na'am to gaskiya yawaitan jabin magunguna da na abinci abu ne wanda yake damun ƙasa ta najeriya matuka kiran dai da zan yi yana da kyau ga hukumomi su zage damtsi su yi aiki tsakaninsu da allah duk inda aka kama irin waɗannan yana da kyau a hukunta sannan mu jama'a yana da kyau duk abin da za mu siya mu dinga duba expiring date din shi in har za ka sai magani ko abinci kaga babu wannan alaman da ake rubuta ma kar ma ka siya. To madalla. shi na jabin wani ba ma sa rubuta ga baki daya. To muna godiya kwarai da gaske. babu dama mu kula da lafiyar mu da abubuwa da dama. To madalla muna godiya bari mu je jamhuriyar Nijar saboda karancin lokaci sai a rika takaitawa. Wake kallaye a Nijar? To kuna tare da mu sauraron ku Abdu Kastu nan muke unguwar wadatawa jamhuriyar Nijar. wani magana ta da zani shine jan hankali ne zani lalle wannan mataki da an ka doka na bincike magungunan jabo da kayan kyan abinci zai mutu gaskiya abu ne mai kyau ya kamata a tsaya tsakani da allah duk wanda an ka kama da wannan laifi doka ta yi aiki kuma a mai hukunci kuma a hauke iyakoki abubuwan da ke shigowa can da masu shigowa nan mu na afirka saboda suna ɓata rayuwar matasa don matasa su ne irin manyan gurbe na magungunan na a duk da kawa kuma yana kira da al'umma da Allah wannan mataki da an ka ka na binciken kayan jabu da Allah a karfe shi da hannu biyu. To madalla to muna godiya kwarai da gaske da wannan kiran da ma dukkan waɗanda suka sami dama da ma waɗanda ba su samu ba da fatan Allah ya kyautata mana al'ummomin mu. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Jami'an tarayya da na yanki a Washington DC da ke nan Amurka sun faɗa a yau Alhamis cewa babu wanda ya tsira da ransa biyo bayan wani karo a sama tsakanin jirgin fasinja na kamfanin American Airlines da wani jirgi mai saukar ungulu na sojin Amurka a kusa da Washington da daren ranar Laraba. Sannan ana ci gaba da aikin zakulo gawarwakin jirgin na american airlines wanda psa airlines ke aiki da shi yana dauke da fasinjoji da ma'aikatan jirgin 64 yayin da jirgi mai saukar ungulu yake dauke da ma'aikata uku da aka bayyana a matsayin jirgin bayar da horo rundunar sojin isra'ila ta ce an sako wasu mutane takwas da aka yi garkuwa da su da suka hada da 'yan isra'ila uku da 'yan kasar thailand biyar a ranar alhamis yayin da isra'ila da kungiyar hamas suka yi musaya ta uku na waɗanda aka yi garkuwa da su da kuma fursunoni a ƙarƙashin yarjejeniyar tsagaita wuta don dakatar da yaƙi na tsawon watanni sha biyar an sako sojiyar isra'ila a gambaga ga kungiyar agaji ta red cross a sansanin 'yan gudun hijira na jabaliya a arewacin gaza sannan sun tafi isra'ila inda ta sake haduwa da iyalanta. Kasar Uganda ta tabbatar da bular cutar Ebola a Kampala babban birnin kasar inda aka tabbatar da majinyacin na farko ya mutu daga cutar a ranar Laraba kamar yadda ma'aikatar lafiya ta kasar ta bayyana. Mara lafiyar wani ma'aikacin jinya ne a asibitin Mulago da ke babban birnin kasar tunda farko ya nemi magani a wurare daban-daban ciki har da Mulago bayan kamuwa da alamomin cutar kamar zazzabi. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham da ta shirya ta kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Bill Andrade. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.